masu saurare. shirin yau da gobe da shirin matasa ke zuwa buku daga da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC a kan bitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM sai kuma wasu tashoshin da zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma diya. A can kuma su kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mutanen gizo a VOA voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da Di Abida Buhari aka saba a duk ranar Juma'a shi yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da dai sauransu. A yau filin na nishaɗin waƙoƙi da girke-girke ne. gaishe ke zara masu saurare muna tafi da karin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana matashin mawaki sannan za mu ziyarci filin kwalamar mu. Sai ku kasa kudde domin sauraron shirin yau da gobe. jama'a za mu fara shirin ne da kai ziyara jihar kano inda wakiliyar sashen hausa ta bashir ta gayyato mana bakon da zai gabatar mana da kansa a shirin mu na nishadi. shirinmu na nishadi bakoncin wa muka samu yau. Ito kuna tare da A e Sadiq. A e Sadiq. Mm. Mawaƙin? Mawaƙin Hausa Nanayi. Nanayi. Mm. Me yasa ka zaɓi waƙar Nanayi? Saboda duk wanda kika ga ya zaɓi abu yana da interest akan shi ne. To ni yana birgin. Muna batun shekara nawa da aka fara waƙa. Ba zai wuce five ba. Shekara biyar. Eh, Sabon mawaƙi ne. To haka dai ake cewa ma shekara biyar kana abu ɗaya. Ɗan dan jima me ya ji hankalin ka fara waka mm, kawai dai saboda yanayin tura sako a gurin waɗanda suke cikin damuwa da kuma waɗanda za ka faranta shi ne sa fara waka saboda ni ina sauraron waka ina shiga nishaɗi ko ina damuwa waƙoƙin wa kake sauraro kafin ka fara mm, ba zai wuce mutum biyu zuwa uku ba akwai umar umar sharif akwai yamisu sai dewa hamisu breaker mm. sai abdul dewa ina jin su ne mawakan da nake sauraron waƙa su sun suka kuma fa burge ka mm, kawai dai ina jin waƙa su ne saboda su ne nake samun abin da nake so a ciki menene abin da kake so a ciki nishadi a rago ba a samun nishaɗi. Ban ji nasu balanta na gani haka. Su kuma kana mawaƙi ayya ya suka ji da yawa. Mm, yawan jin waƙa ma a gurin mawaƙi na wasu haɗari ne aini a tunanina. Saboda saboda duk sanda ka tashi za ka yi waka za ka iya tafiya salon waɗancan saboda su kake yawan saurara kuma kai a kankin kanka haɗari ne kana waka salon ta wani saboda duk sanda aka ji wakan ka za a wannan wani yake kwaikwai kuma hakan ba zai baka daraja idan mutum. banda waka ana wata sana'ar a ni ina sana'a yanzu haka na bai shago a buɗe na tuna wani irin sana'a mm, harka ne na kamfani gaskiya ba lalle ki san shi ba saboda haka ne na leda mm, na mahaifina ne a karkashin su ne kawai nake to ka kai ne wani jakan a ni zan kai ba akwai na a gurin <laughs> to da wace wace waka aka san ka to ko ni waka na da nake cewa kalmomi na na so gare ki zan furta komai sanani kan ki bani yin sauyi to a cikin waka ko wani baiti da ake cewa ka sanni mace ce na da rauni ina da kai kake da gani a tarayya kai nake ta nuni burina ka zan miji gare ni a cikin rayuwa ka zan masani in kana kallona na kan shige cikin yanayi budurwa aka yi wannan wakar kawai creating ne na mawaki saboda duba da yanayin muke faɗi tashi akan mata so kawai sai na ga to ya kamata ita macen ta faɗi wata magana wadda zai sa shi namijin ya ji daɗi tunda in kika duba da yadda take cewa ni mace ce in na faɗi kai kake ɗaga ni mm. so wannan abu shi ya bani kwarin gwiwa in yi waka maka wani irin saƙonni ake tura a waƙoƙin banda na banda na soyayya akwai waƙoƙi waɗanda muke yi su wanda dama aikin su kenan tura sako wurin yanayin hakuri kamar sana'a in ka tsinci kanka a wurin sana'a dole sai kai hakuri ba one time ake a cikin ba duk muna wakoki irin waɗannan yawwa To um, kowane mawaƙi da nashi labarin mm. wani mawaƙi zaka ji da lokacin da ya fara yakan fuskanci matsaloli eh, daga ko iyaye ko abokai Eh, ya za a yi waka kaza kaza ya labarin ka yake gaskiya ne ni na samu matsala ta bangaren mahaifina bifo ya fara don at na kai shekara goma ina cikin harkar kanywood amma a gefe ban fara waka ba kawai ina zuwa studio in gaya ake kawai in tafi gida saboda ina son abin amma mahaifina bai aminta ba saboda a time din ma ban gama secondary ba su ka fara mm, a ah, nake zuwa studio eh. kawai dai in je in kalla su na yi mishi magana yake cewa a a lokacin akwai wani studio da nake so in fara ma aiki in hmm. koya sai ce bai yadda da wannan ba ban gama karatu ba zan fara wani harkan waka hmm. to sai daga baya bayan na gama karatu na sa dai da addu'a da taimakon shi mahaifiya kakan shi kenan hmm. mm, kakata take mishi magana har ya zo ya banni ma na fara makarantar secondary ko hajjami a ah, secondary dai a lokacin na gama to an ci gaba hmm, nan dai muna nema kin sai ne rayuwa ba a kama ba a karanta hmm, ban ci gaba da karatu gaskiya to yaya aka aka shawo kan shi har ya amince har aka fara hmm. waka eh to aikin san ganin na gama karatu kwali na yi kyau na secondary ya ga komai sai ka kan mutane shi magana kafin ya ci gaba da karatu ka bai shi to kuma cikin taimakon ubangiji abin a sa'a har mutane suke zuwa gida su gaisar da shi ai abubuwa muka ji nawa ne kaza kaza to shi ne sai ci tuba ku mai Allah yi albarka ana taɓa na yan siyasa to wakan siyasa ban da interest a kai saboda gaskiya ban su wari fatan ce wani wane ne dan siyasa na kawai dai ni kowa ya kawo min aiki ko na biki ko eh ina yin wakan siyasa amma majority gaskiya sai dai kwalabu hmm. ni ban fi kawai waka yanzu in yi na dan siyasa sai dai kwalabu kawai a kira ka a waya zo muna da waka za ka dora hmm. sai in je sai in dora wannan ina yi wace ce bakan da ka a waƙoƙin da ka yi eh ita dai ita ce kalmomi din dai da na miki yanzu banda ita fa to wani waka jani jani jani jani ya tafi hmm. <laughs> to hakan jani jani za biki soyayya ta zana baki wannan zan yi cewa ni a kankin kaina ina son wakan kuma ita zan kira bakan ta ba wancan ba mm, amma wancan shi aka sani amma kai wannan ita wannan shi na fi so kace bakan ta don ita zan ma play to zan sake na yi maka tambayar na zan sake dawo da ita eh. banda waɗannan waƙoƙin soyayya wani saƙonni ake isarwa sakonni shine ana muke bayani hmm. akwai waƙoƙi da muke wanda na rayuwa ne ai mun wata waka ta rayuwa ba ta soyayya ba bayan waka ba ta soyayya ba eh. hmm, akwai wani waka da nake cewa ah, akwai daɗewa da ke ban fiye jin waƙoƙi na ba hmm. zan iya rikodin shi mu ci gaba yanzu amma in eh, na tuna shi zabi banda ita ta rayuwa babu wata abuwacce ba ta soyayya ba wagan ba na soyayya ba gaskiya babu shi waƙoƙin biki sai na birthday ita kaɗai na yi ta rayuwa hmm. yawa ita kuma ta kwanta min saboda yanayin bajinta nake sosai ba gaskiya wani irin alfanu aka samu a harkar ta waka to sai dai alhamdulillah za ka kira ka saƙonni na addu'a da kira na masoya shi kaɗai ma yakan ba ka confidence alfanu na abin duniya ok a alhamdulillah eh. eh, wani ana samu don ko yanzu na ban nan ma zan je zan yi wakar biki kuma za a biya an biya ma tana kawo ta kenan eh to alhamdulillah tunda aka ce mawaki ne kai kuma kana dan mabiyanka koya ne ba za ka rasa samun alkhairi ba to a gaba akwai fata za a sauya sana'a ko za a rike ita waka waka dai da kasuwa mu ne kawai muka sa a gaba dama ni sai na tashi ma daga kasuwa nake zuwa studio To, batun karatu kuma fa. Karatu to. Mm, za a ana da ra'ayi korawa? Mm, akwai ra'ayi mana, amma mun fi wala wa Allah wannan. Ah, sai idan Allah ya sa na ɗaya dai kace ka eh A ah, ah, ce ta wannan waka tana kawo kuɗi eh. kuma kana aiki <laughs> kamfani kuma yanzu dai ya ci a ce kai da kanka zaka ɗau nauyin ba iyaye eh ba dama ba magana ɗaukan nauyi ba time din ne da zai baka dama ka je school shine wato nema ya tauye ilimin Yawwa saboda yanzu ba yanzu ka fita karfe tara ka je kasuwa ka tashi 6 ka tafi studio hmm. kuma kasuwa kin san daily ne eh, amma kuma abu ai ra'ayi ne in ka sa ra'ayi shi to in na ce zan yi karatu sai in kashe kasuwa sai in tafi karatu to yanzu me kai yanki ba zai iya yankewa yanzu ba ai ba zai yiwu ba <laughs> ka yanke kasuwa to karatu ba zai baka abin da kake so ba hmm. na kuɗi ko na wani abu hasali ba kuma kana wanta zamani na tafiya da da karatu hmm. Hmm. to ai ba sai lallai ka je school ne zaka samu karatu na yadda zaka tafi da rayuwanka ba ko a cikin abokan ma kuna zaune a kona za ku zo lecture da shi ya ma karatu ka tashi ka tafi ina kake ganin kanka nan da kamar shekaru kalida mm-hmm. a ni nan da wata nan da kwana biyar ma zan iya sa na zama wani na shahara iya amma abu ne na hankali na mm-hmm. eh, nan da shekaru kaza ina son tsinci na a waje kaza ina ne mm-hmm. to har kullum ni ban da wani ra'ayi da ya wuce a harkan kasuwa na ya zamana cewa ni ne ubangidan kaina harkan studio ina da ofis nawa wanda duk lokacin da na tashi zan bude shiga in yi waka in fita shikenan fito eh ai wannan shine zai kai ne matakin da nake wanne ne mataki kake tunani matakin da zai zama na cewa in ka fito ko ina za a gane ka a ce wannan wane ne to ma gode al'adar shirin da muka yi wa mawaki ta tsiye mu ce wa murya amurka baiti ko amshi ko ya sha kayi duk wanda ya zaba da ɗaya ne amma ka'ida <laughs> ina rufe baki kana ɗauka kuma kai shiru to ka sha kayi kenan <laughs> wanne ka zaba to na zabi bari in yi muku magani. Mm, mm, na mata maza ku fito ku ji sakon yi sadi na gida rediyo na biyu ya muryar afirka muryar amurka ok to za mu sake ina mata maza ku fito ku ji sakon yi sadi. na gidan rediyo na biyu ya muryar amurka mu ce don kuma ta ku tun tunda mu ma ta mu wani wannan shi ne abu da zan iya tofa albarkacin baki na akai tun da magana ake ta tutsi tsiye ne kuma kare to muna godiya <laughs> ne da godiya Allah har yanzu dai ana tare da da sashen Hausa da muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma sai shirin na kwalaba. masarara barka mu da sake sadar da ku a cikin zauren mu na kwalam da makwalashi inda hajiya halima muhammad mahmud ke gabatar mana da girke-girke irin na zamani yau muna tare da ita inda za ta gabatar mana da farfesu kala-kala to hajiya halima farfesu akwai na kifi akwai na nama akwai na gasu nan dai wanne muke da shi ya kuma wanne za a yi mana za mu fara da farfesun kifi tarwada mai sauraro barkanmu da rana uwar gida za ta buƙaci kifi tarwada wato catfish din nan da ya garkon ka kai da ɗaya take ko da ɗaya ne dai mm. ku biyu ne uku ila yanka da ɗaya ishe ku mm. babu matsala kowa zai iya sha amma ba wai sai ya ci ya koshi ba yawwa to uwargida gida na iya samun shi guda ɗayan ta ga in ta datsa shi za ta samu kamar yanka uku zuwa hudu mm. yawwa idan uwar gida ta datsa shi za ta nemi ɗan tokanta ko kanwa ta sa da gishiri ta haɗe ta murje ta cire wannan ɗan yauki-yauki da yake jikin kifi mm. ta wanke shi tas abinta sai ta zuba shi a ruwa. Kai tsaye za a sa shi tokan ko za a jiƙa ne? Eh to kin ga kaman Fulani suna da shi ainihin tokan da faffe a kowane gidan bafulatani za ki samu. to shi wannan toka idan uwar gida ba ta da shi uwar gida na iya yin shi saboda dukkanmu muna da toka a gidajenmu in ba mu da shi za mu samu wurin makoci mm. to uwar gida sai ta shiga ta ɗebo tokan sai ta zo ta saka a cikin matsan mai ram ramin nan eh. ko na karfe ko na roba kwallon da ke sai uwar gida ta sa to kafin ta saka uwar gida za ta nemi roba ko ta ɗebo a cikin roba ta cire ta tankaɗe shi ta cire gawayi don ta cire gawayi kinga tana da toka sai uwar gida ta zuba ruwa a cikin wannan toka kwaba shi ta kwaba shi ya dan yi ruwa ruwa sai uwar gida ta dauko ta zuba a cikin matsami abinda zai rika digewa sai uwar gida ta saka shi uwar gida na iya nemo wani roba ta dora shi ta bar shi ya kwana daya biyu uku ma ko da rariya ne eh ko da rariya ne zai ruwan zai rika daga a hankali a hankali to wannan ruwan shine ruwan toka to yawa to uwar gida na yawa uwar gida na iya na iya amfani da shi ta wanke kifi na kowane irin kifi ma uwargida uwar gida za ta saka murji nan da nan za ta je yauƙin ya daina eh murji ɗaya biyu ta yi shike a daga ya fita tas yana kyalli sai uwar gida ta ajiye shi a gefe to uwar gida na bukatan ko doya ko dankalin tura ko kuma ayaban da ake gasawa ko ake soyawa plantain agada agade. eh, eh uwar gida na bukatan su uwar na bukatan kanumfari citta masoro tafarnuwa da kuma shi wannan dai ruwa na kanwa ko toka sannan uwar gida na bukatar albasa sinadarin ɗanɗano gishiri da kuma ganye na parsley yawwa idan uwar gida ba ta da kudin sayan ganyen parsley kar uwar gida ta damu uwar gida za ta iya nemo albasa mai lawashi ta yi mishi yanka ƙanana ta tara shi a gefe da farko dai shi ainihin farfesu kala biyu ne ma'ana akwai wa'anda suke son shi da kauri akwai kuma wa'anda suke son shi da ruwa-ruwa idan masu so da kauri ne kin ga uwar gida za ta buƙaci ɗan ta kamar guda in kifi ɗaya ne kamar ƙwara ɗaya tumatir za ta buƙaci tattasanta ko rabi ta nemi ɗan attarugunta shi ma ta ɗan daddaka su guri ɗaya ko ta niƙi ta ajiye shi a gefe idan kuma ba masu son mai kauri ba ne kin ga za a cire tumatir sai dai a ɗan yanyanka yanka a yanka shi ainihin tattasai ƙananan yanka sannan a yanka shi ma a tarugun ƙananan yanka haka kuma albasa da wannan fasili ko kuma albasa mai laushi to idan aka samu wannan sai a ajiye a gefe idan uwar gida ta ɗora tukunyanta sai ta ɗauko mai kauri kenan sai wai gida ta ɗauko ɗan man ta kaɗan kamar cokali ɗaya sai ta barbaɗa sai ta kawo shi wannan kayan miya sai ta zuba sai ta bar shi ya ɗan tafasu ya tsotse idan ya tsotse sai uwar gida ta sa mishi albasa ta sa mishi sinadarin ɗanɗano ta sa gishiri ta saka kayan ƙanshin ta gaba ɗaya idan ta saka sai ta hautsina ta hautsina ta hautsina ya dan kama jiki da shi ba soyuwa zai ta da ba mai ne da yawa ta saka ba kin ga ya dan bushe ya kama jiki karnin tumatur waye ya dan rabu sai uwar gida ta dauko ruwa kofi ɗaya sai ta zuba idan uwar gida ta dauko ruwa kofi ɗaya ta zuba sai ta ɗanɗana ta ji akwai abin da za ta gyara ko akwai abin ko komi ya ji idan bai ji ba uwar gida sai ta ɗan ƙaƙara ta ɗan saka korinta da ɗan belif ta jefa shi to a wannan lokacin uwar gida na iya ɗauye ban ruwan kanwa ko na toka sai ta ɗan ɗiga idan ta ɗan ɗiga sai ta rufe tukunya sai ya nuna idan ya tafarfasa ya tafarfasa kin ga karni da komai zai fice sai uwar gida ta buɗe tukunya sai ta ɗauki kifinta sai ta jejjera a cikin tukunyanta sai ta rufe idan ta rufe shi sai ci gaba da ya mm. shi kifi bai san damuwa saboda duk zai fashe idan yasa ake so kai mishi wannan dabara kuma sai ka rage yawa idan a wannan lokacin sai ka ɗauki ayaba ka saka mata idan ka saka mata sai ka rufe ta ka bar ta nuna a hankali a hankali za ta nuna kin ga kenan idan mai kaurin kake so dama ka riga ka saka tumatirin ka da komai ka zuba ruwa ka jera kifin ka idan kuma ba shi kake so ba na sai ka saka shi tukunyanka ka saka kifin ka ka ɗauko kayan kanshi ka barbada a ɗanye fa ki barbada kayan kanshin ki ki sa sinadarin ɗanɗano ki saka mishi gishiri ki saka mishi duka su belif ɗinki sai ki ɗauko kori ki ɗan barbaɗa da airtime ɗinki kaɗan sai ki ɗauki attarugun da tattasan sai ki hautsina ki tabbatar da kowane lungu da kowane saƙo ya samu sai ki jujjuya shi ki jujjuya shi sai ki ɗan rufe shi sai ki ɗauki kanwa ko kuma toka ki ma ki dan diga mai ki jujjuya shi sai ki rufe shi ki dan bashi ya ɗan tafasu kaɗan duk wanda yake cikin kayan miya da wanda yake cikin nama zai dan fito amma kina kan shi saboda kar ya kama tukunya idan ya dan ja sai ki buɗe tukunyanki sai ki ɗebi ruwa a kofi sai ki ɗebi ruwa a kofi sai ki zuba idan kika zuba daidai wanda za ki amfani da shi sai ki ɗauki shi ma a yaban gashin nan a gade. Amma hajiya sai in mutum yana da bukatar ita ga ko kuwa eh, idan baka da bukatar a gade sai ka fara saka Um, dankalin dankalin tura ina ce ko dankalin tura ko dankalin hausa ko kuma um, doya duk wanda kake suka dan yanyanka shi dai kaman gidan siga sai ka watsa saboda kar a ci shi gaya ya rana eh. sai ki yawwa sai ki saka idan ya nuna sai ki dora kifin kin ga ba zai faffashe ba shi to tana da ma da dankali yana eh, dan lokaci za a fara sa in doya ne ma shi za ka fara sa da wannan ruwa da kika sa romon mm. kifin sai ki sa idan ya dan saura kaɗan ya karasa saduna sai ki ɗauki kifin ki jejjera a kai idan kika gama sai ki kin ya ƙare saura lokaci kankani kamar minti ɗaya biyu ki sauki sai ki barbaɗa mishi wannan albasa mai lawashi kin ga farfesu ya samu hmm. ya buga mai kaurin wanda ake son shi da ɗan kauri kauri sannan ga mai ruwa ruwa to idan uwar gida ta zo gurin rabo sai ta fara ta ɗauki kifin ta ajiye a gefe sai ta fara ɗebo shi ainihin doya sai ta jera shi a cikin kwano mai ɗan zurfi da za a sha idan ta jera shi shi kifin in ta ɗauko shi sai ta ɗora shi a kan wannan ko doya ne ko dankali ne ko kuma ah, saboda ta oh. ɗora to a wannan lokaci sai ta yanka wannan fasili ƙanana sai ta ɗan barbaɗa sai ta kai sai a sha wajen ban sha'awa taja idan za a farfesun kayan ciki ne ko kuma na naman rago ko kuma na kaza shi ma ku hanya ɗaya ne za a bi ko ku akwai bambanci akwai dan bambanci saboda shi kifi aikin gashi dan gata ne ana dan lallaba shi kar ya lalace yawwa to shi kuma farfesun kayan ciki idan uwar gida ta siyo kayan cikin ta ta wanke shi tas ta gyara sai ta ɗauke shi sai ta zuba a cikin tukunya nan uwar gida na buƙatan ainihin shi kayan cikin kayan ƙanshi tafarnuwa da citta ah, ɗanya tana buƙatan belief tana buƙatan sinadarin ɗanɗano tana buƙatan gishiri tana buƙatan albasa tana buƙatan attarugu tana buƙatan tattasai yawwa to a wannan idan uwar gida tana so saboda ta samu kala ko kuma ta yi gayu to uwar gida na iya siyan koren tattasai ta kuma siyan shi ainihin mai ruwan ɗorawa sai ta ɗan yanyanka shi ƙanana ƙanana uwar gida ta ajiye shi a gefe shi kuma wa'annan tunda ko ka dafa shi ai ka ana ganin shi sai uwar gida ta ta markaɗe shi a tarugu albasa da tattasanta sai ta ajiye a gefe a farko uwar gida za ta dora tukunyanta sai ta zuba kayan cikin wankakkiyar kayan cikinta uwar za ta sa mishi gishirin shi sinadarin ɗanɗanon shi kayan ƙamshin shi duk uwar gida ta sa ta hau tsina shi saboda ta tabbatar kowane guri ya samu to uwar gida na iya daukar nakakken kayan miyan ta dinnan ta dan barbada ta raba shi kashi biyu ta zuba rabi ta cakuda shi idan ta cakuɗa shi sai ta barbada mishi albasa sai uwar gida ta kawo murfinta ta rufe ba sai ta sa mai ruwa ba mm. sai ta rufe shi a wannan lokacin kuma uwar gida na iya barbada mishi ruwan kanwa shi ma ko ruwan toka shi wannan ruwan kanwa ko ruwan toka yana yana taimako gurin cire karni wato karnin da ke jikin karnin da ke jikin nan wani lokaci za ji mutum ya ce miki wai ai idan ya saka mata kayan kanshi tana kashe karni hmm. to gaskiya akwai wani lokaci gaskiya kakan ji tana buga sai ka ji karni yawwa to wannan dai sirrin hmm, shi wanda ke kashe shi gaba ɗaya shine eh. wannan ruwan kanwa ko kuma ruwan toka yau wasu kaɗan sa cokali haka kaɗan tsiyaya hautsi haka kuma ruwan toka shi ma wanda aka bi shi wani ya kwanta ya kaɗi ba sai eh, ka abu shi kenan za ki nemi karni dai ki rasa to idan ya tafasa ya tafasa kin ga anan shi ainihin gishirin shi da dan sinadari ya ɗan shiga jikin shi eh, a wannan lokacin yawwa sai ki ɗebo ruwa kofi ɗaya zuwa biyu sai ki zuba daidai yadda ke zuwa wani yana son romo ba eh. wani kuma bai dame shi ba eh. to yanda ya danganci ya danganci yanda uwar gida take bukata sai ta zuba ruwanta idan ta zuba sai ta maida ta rufe sai ta dan kakkara mishi dan kayan kanshin shi ta jefa belif ta dan sa mishi dan time ta rufe shi to kin ga zai nuna a lokacin da uwar gida ta bar shi ya nuna ta ji ya nuna sai ta sake dawowa wannan kayan miyan da ta dan raba biyu sai ta dan zuba sai ta ɗauki shi ainihin shi shi ɗin ma tana iya sa mai doya dankalin hausa ko kuma dankalin turawa ko kuma shi ainihin ayaban da ake gasa eh, shi ma tana iya hada cikin yawwa idan ba ka so ka ba babu dole shi ma duk dai don son ƙayatar da da girki ne idan baka bukata sai ka bar shi sai uwar gida ta dauko wannan sauran kayan miya da ta dan markada sai ta zuba in yanka shi ta yi ma sai ta barbada ta zuba kar ku manta muna da eh, koren tattasai da uwar gida ta dan yanka shi a gefe da mai ruwan dorawa to idan shi ainihin eh, farfesu ya nuna uwar gida sai ta ɗebo wa'annan tattasai sai ta watsa shi kenan kin ga ya bada kala a lokacin uwar gida sai ta kashe wutanta sai shi kuma sai lokacin sha ya zo wani gida sai ta rabu Tafi sauran tunanin zai karasa yawwa yawwa yawwa zai karasa shi tattasai da attarugu to haka zalika kuma idan kaza ne uwar gida za ta yi farfesun sa shi ma uwar gida za ta daddatsa kazanta gunduwa gunduwa zuwa yanda dai take so hmm. sai ta zuba a tukunya amma ayi shi kananan yanka ko yawwa daidai yanda baki zai ɗauka wasu kuma sun fi so su gan shi manya-manyan dai sai ka saka to shi ma dai da shi da nama da kayan ciki duk hanyar su ɗaya uwar gida za ta saka mishi sinadaran ɗanɗano ta saka mishi kayan ƙamshi ta saka mishi gishiri ta ɗan sa albasa niƙaƙƙe da ɗan attarugu da tattasai ta hau tsina ta ɗauko ruwan kanwanta da ruwan ko ruwan toka ta ɗan ɗiga sai ta jujjuya shi uwar gida sai ta rufe ta bar shi ya dan bashi tsoro idan ya ba da tsoron sai uwar gida ta ɗebi ruwa daidai yadda take so ta zuba sai ta gyara ɗanɗano ta ɗebo sauran kayan miyan da ta niƙa ta zuba idan tana so uwar gida ta saka doya ko dankalin hausa ko dankalin turawa ko kuma ayaban da ake soyawa idan uwar gida kuma ba ta so to ba sai ta saka ba sai ta bar shi ta dafa shi a haka haka idan ta kawo murfinta ta rufe shi ma idan ta bashi minti 20 zuwa ta daidai ya danganci lokacinta ya danganci irin karfin namanta to uwar gida sai ta sauke shi ma a sha lafiya. A sha kashe a sha tuwo. ba saurare abin da ya sawa da a cikin shirin yau da gobe da wannan sati da haka a da za mu da sa'aya yanzu a badadin waɗanda kuka ji su musamman ba abokiyar aiki da ta taya da gabatarwa zahra aminu fage da julin latas gwasham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc da ke sallaba da ku a hutun ƙarshen mako lafiya. Muryar Amurka yau ta